الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدى حكيم عليم نبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته وصلى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna ranar alhamis wanda ya dace da tara ga watan ramadan shekara 1447 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina kuma ita ce rana ta 26 ga wata na biyu shekara ta 2027 bayan miladiyar da isa a wannan bayanin namu mai albarka inda muka saba gabatar da darasi a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin zanko plaza foundation wanda yake unguwar zanko a tsakiyar birnin abuja muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wannan wuri da wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin ragowar garuruwan musulmi a darasin da ya gabata idan yan uwa suna biye da mumin tsane karshen aya ta ashirin da ɗaya yau kuma in Allah ya yarda za mu tashi farkon aya ta ashirin da biyu a cikin wannan tura mai tarin albarka suratul zumari faɗin Allah ta'ala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 فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين wannan aya ubangiji mai jima ɗaukaka ya saukar da ita yana buga misali akan mutumin da Allah jalla wa'ala ya yi masa gamo da kacar na fahimtar addinin musulunci kuma yake aikata ayyuka na addinin musulunci bisa ga hujja da dalili na hasken wahayi da ya zo masa daga wajen ubangiji ta'ala shin zai zo ɗaya da wanda zuciyarsa ta kefashe wanda bai yadda da allah ba ba kuma ya kiyaye dokokin allah allah ba amsa ba za su taɓa zuwa kai ba to shine allah anan ya ce afa man sharaha allahu sadrahu lil islam shin ya kuke ganin wanda ubangiji mai girma ɗaukaka ya buɗe kirjinsa lil islami da addinin musulunci allah ya bashi fahimta ya canya addinin musulunci a cikin zuciyarsa fahuwa ala nurin min rabbi ya zamanto yana rayuwa ne akan hasken da ya zo masa daga wajen ubangijinsa mai girma ɗaukaka na yana bauta wa allah bisa ga hujja da dalili Da abin da zai yi akwai aya da take haska masa hanya da abin da zai aikata akwai hadisi da yake haska masa hanya yana yi ne ala nurin da rabbi saboda wani haske da ya zo masa daga wajen sa mai girma ɗaukaka shin wannan za su zo ɗaya da wanda shi zuciyarsa a kashe take bai fahimci addini ba kuma yana rayuwa irin ta son zuciya ta fagamniya ba wani haske a cikin rayuwarsa da abin da yake aikatawa yana aikatawa da molanta babu wata hujja a cikin littafin Allah ko sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam shin za su zo ɗaya da juna an ka ba za su zo ɗaya da juna ba wannan aya ta yi kama da faɗin ubangiji mai girma ɗaukaka a ayoyin da ke cikin suratul an'am inda ubangiji ta dace awa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nasi kaman masaluhu fi da laysa bi jirgin minha Allah ya ce a wa mun kana laifin yanzu mutumin da ada ya zama to matacce fa a hayyana muka rayar da shi mutuwa anan wajen da kafiri ne ba shi da imani rayuwarsa ba ta da bambanci da ta matacce don ba ta da kowane irin amfani fa a hayyana muka rayar da shi ma'ana rayuwa anan wajen muka rayar da shi muka fahimtar da shi addini wajen lahu nuran muka sanya masa wani haske yamshi bihi fil nasi da yake yawo da shi a cikin mutane hasken da Allah ya sa masa shi ne hasken shirya da abin da zai yi yana kafa kafa yana kokarin bin abin da Allah ya umarni yana guje ma abin da Allah ya hana Allah ya ce saban ko fi zulmat irin wannan misalin sa zai zama to irin wanda yake cikin duhai ga duhun kafirci ga duhun saban Allah ga duhun son zuciya ga duhun ta'addanci ga duhun zalunci laisa bi kharijin minha kuma har yanzu yana cikin ruhi ya fita ba za ka haɗa su zaman zuwa abu daya amsa ba za su taɓa zaman zuwa abu ɗaya ba shi sa a wannan ayar Allah ya yake fa wailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah lalle azaba ta tabbata ga waɗanda zuciyarsu ta kinkashe ga barin ambatan Allah ambatan Allah a nan wajen zai iya ɗaukar ma'anar imani duk wanda zuciyarsa ta kinkashe ya imani da Allah to azabar Allah ta tabbata a kansa san Allah a nan wajen zai iya ɗaukan ma'anar wanda ya faɗi imanin a bakinsa amma a zuciyarsa da ayyukan gabansa baya aiki irin da imani baya karatun alkur'ani baya zikiri baya salati to irin wannan za ka samu zuciyarsa ake kashe kashe ba abin da za ka gaya masa ya tsari ba wa'azin da za yi masa ya ratsa zuciyarsa to shi ma irin wannan azabar wuta ta tabbata a gare shi Allah ta lace ula'ika fi balalin mubin irin waɗannan suna cikin bata wanda yake mabayyani Allah ta lace kare daga nan sai ayoyi na nazzala ahsanal hadith kitaban mutashabihan masaniya taqsha'ir minhu كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جنود الذين يخشون ربهم ثم تلين ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هو ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد كتب wannan aya Allah jalla wa ala yana kurzanta littafin sa na alqur'ani yana ba da labarin irin yadda alqur'ani yake tasiri a cikin zukatan mummunai da yadda alqur'ani yake tasiri a cikin rayuwar masu imani shi sa duk mutumin da bai ji wannan tasirin a ransa a lokacin da yake karanta alkur'ani ko lokacin da ake karanta musu alkur'ani ba to ya imaninsa domin alkur'ani gwarzon littafi ne littafi ne wanda yake cike da albarka littafi ne wanda yake da tasiri a cikin rayuwar dan adam da zuciyarsa to duk wanda ya ji alkur'ani baya masa tasiri bai binciki imaninsa Allah ta'ala Ya ce Allahu nazzala ahsanal hadisi Allah shine wanda ya saukar da ahsanal hadisi mafi kyawun zance a nan wajen ubangiji mai girma ɗaukaka ya yi amfani da fi'ili na nazzala allazi yufidu tikra wanda yake nuna cewa an sha maimaita saukar alqur'ani ba lokaci ɗaya Allah ya saukar da shi daga fatihar su zuwa yaron ba A'a Allah ya saukar da shi a lokuta mabambanta shi sa ya ce allahu a ahsan alhadith bai ce a ahsan alhadith ba Idan aka ce a ahsan alhadith ya zama to daga farkon sa karshe a lokaci dai a rana daya a wuri daya aka saukar da shi sai kuma alkur'ani ba haka ɗabi'a sa take ba da saukar alqur'ani ya sauka ne a mabambantan shekaru shekaru ashirin da uku na annabta aka shekara goma sha uku a makka aka saukar da shi aka koma madina don ma aka shekara goma ana saukar da shi shi yasa idan ka ɗauki alƙur'ani za ka iya kasa manyan fasansa zuwa kashi biyu akwai kashin akwai alkismul maki akwai alkismul madari shi yasa duk sura da za a karanta a qur'ani ko dai kaji an ce tun wahaya ko kaji an ce tun wahaya ko wacce ta sauka a makka kafin hijira ko wacce ta sauka a makka bayan hijira ina fata mun gano wannan sannan haka alqur'ani ya rinka sauka wani lokacin manzon Allah yana zaman gida wani lokacin yana halin tafiya akwai ayoyi da surorin da suka sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cikin halin tafiya kamar suratul fatihi ta sauka wato ayoyin yana halin tafiya kamar ayatul jimla da take cikin suratul baqara fa walli wajhaka shatrul masjidil haram ta sauka yana halin tafiya kamar suratul ma'ida ta sauka manzon Allah a hanyar hudaybiya a wani waje da ake kira da suna qura'il kamil kamar yadda wani yake cewa وسورة المسجد أتت الليل وآية التي أي فولي وقوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك والختم فقل نعم. أعلم التي بها البنات التي خصت بها أزواجه فأثبتي كما قلنا الآية في تشين سورة الأحباب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين عليهن من يبغلي هذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى حال التكيئة akwai kurorin da suka sauka lokacin sanyi akwai kurorin da suka sauka lokacin zafi duk wannan malamai sun yi bayani a kai akwai kurori da ayoyin da suka sauka da daddare akwai kurori da ayoyin da suka sauka da yini da rana duk wannan malamai sun yi bayani a kan in ka je ka duba dukkanin manyan manyan littattafan ulumul qur'an za ka ci karo da wannan kamar ka ɗauki littafin al-itqan fi ulumul qur'an da imamu suyuti ya yi babubuka da dama a kan wannan sadauki littafin da ba fi ulumin ƙo'an na hado goni shi ma ya yi jawabi a kan wannan ko littafin tibiyar fi ulumin ƙo'an na manna'ul ƙasban wanda shi ne mafari wanda yake so ya fara karatun urumin qur'an ta nan yake fara takawa ita ce mata takala farko to shi ma duk ka ci karo da mai girman muka mun gane wannan Allah ta'ala ya ce Allahu nazzala ahsana al-hadisi kitaban Allah ta'ala shi ne wanda ya saukar da mafi kyawun zance wanda kuma yake nuna maka duk inda ka san magana ta kai da kyau da ta kai alƙur'ani ba ba magana da ta kai alƙur'ani kyautatuwa da balaga da isar da sabo a cikin zuciyar ɗan adam saboda zancen Allah ne wa man ahsanu min Allah kila da ya mun waye ba Allah iya zance ba sai mu goyi da Allah iya zance Allah ta'ala ya ce kitaban dan sai kawo lafazin kitaban sun munakkar littafin wato ya kawo shi da siga ta na kira ba a ce alkitabu ba sai aka ce kitaban wato dan a nuna masa girmansa da darajarsa da buwayarsa ba wani littafi da ya kai shi girma ba wani littafi da ya kai shi ɗaukaka ba wani littafi da ya kai shi daraja ba wani littafi da ya kai shi albarka to shi sa sai aka kira shi da suna kitaban annabawa mutashabihan wanda yake kamance kamanceceniya da juna ta fuskar ayoyinsa cikin cewa alkur'ani mutashabihan ne kamanceceniya da juna ta fuskar ayoyinsa wanda da shin malamai suka ce e haka ayoyin alkur'ani suke a nan sai ka ga ubangiji da girma ɗaukaka ya ambaci aya in ka je wata surar ma sai ka samu irin ta gashi dai lafazin ba iri ɗaya ba ne amma sakon iri ɗaya ne yanzu na muka karanta a cikin afaman sharafa Allah su sadara hulun islam muka ce ayar ta yi kama da ayar da ke cikin suratul an'am awa man kana maitan fa ahayna wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kaman mathalihi fi dhulumati laysa bi kharij minha kaga siyasin wancan ayar da wannan ayar ba iri ɗaya bane ba amma in ka kalli sakon mota mutashabihan sun yi kama da shi mun gano wannan to wannan shine mota shabiha. haka alqur'ani yake yana da tashabbuhi mana ayoyin da suna kamance ce da juna da ka nan wajen ka ɗauki aya to kana karaɗewa duniyar alƙur'ani sai da ta samo ayoyi masu kama da ita da suke taimaka mata ta fuskar tafsiri masaniya wanda Allah ya biyun biyunta zancensa ma'ana Allah yake yawan magana biyu a cikinsa to a cikin fassara kalmar masaniya din nan malamai sun yi maganganu da ya ɗauki maganganu guda uku kaɗai mu ambata ba wai dan iya su kaɗai malamai suka ambata ba sai dai dan wala Allah abu saurin rikewa ko kuma saboda su ne misalan su suka fi zuwa kusa masaniya suka ce waɗanda Allah yake biyan kazancen Allah yake ta maimaita su sau biyu kamar yadda Allah ta'ala yake cewa kalla su tukkatil ardu sai ce ne dakkan dakka kaga wannan masaniya ce an kawo kalmar dakkan dakka wannan masaniya والملائكة صفا صفا هاي وانا مسانية كده وقال وانا وانا شيء معنى المسانية أتيت كشمة من النوم wasu kuma daga cikin malamai suka ce masaniya din ne waɗanda ake yawan maimaita magana kamar idan ka ɗauki labarin annabawa wani annabi ne Allah ya ba da labarin sa cikin alƙur'ani annabi Musa alaihi salam Haka masaniya din kenan an ta maimaita labarinsa. shi yasa aka kira suratul bakara da suna suratul masani a afwan suratul fatiha da suna suratul masani saboda duk qur'ani ba ba surar da musulmi yake yawan karanta irin suratul fatiha ko a iya sallar falalla duk musulmin gaske sai ya karanta ta sau sha bakwai mun gano wannan shi yasa Allah ya kira ta da suna masani wala qad ya ka sab'an min al-masani qur'an al-azim wasu ayoyi waɗanda ake yawan maimaita karatunsu guda bakwai ne ayoyin wata tura ke nan suratun fatiha mun gane wannan to shi ne suka ce shi ne ma'anar mafaniya za ka ga alƙur'ani ya cika da labarin annabi musa da labarin annabi isa da labarin annabi nuhu da labarin annabi eh, Sulaiman da labarin annabi Dawud da labarin annabi Shu'aib da labarin annabi Hudu da labarin annabi Salihu da labarin annabi ibrahim da labarin annabi lutu da labarin annabi ishaq da ɗansa annabi yaqub da labarin annabi isma'il da labarin annabi yusuf haka ake ta mai labarin wanda da wannan shine ma'anar masaniya kamar yadda wasu daga cin malamai suka ambata wasu kuma daga cin malamai suka ce abinda kalmar masaniya take nufi shine Allah ta'ala ya saukar da alƙur'ani akan tsarin abubuwa guda biyu din inda ya ambaci farin sai ya ambaci baki din inda ya ambaci gaskiya sai ya ambaci ƙarya din inda ya ambaci imani sai ya ambaci kafirci din inda ya ambaci tauhidi sai ya ambaci shirka din inda ya ambaci wuta sai ya ambaci aljanna shi sa za ka dace ula'ika ashabun nari ula'ika ashabun janna mun gano wannan to haka wasu da shi malamai suka ce shine malaman fariya mun fahimci wannan ubangiji ta lafi allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan masaniya taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum shi alqur'ani shine littafin da duk waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu in ana karanta musu ayoyin azabarsa taqsha'iru minhu juludul wato sai kaga iga da fatar jikinsu tana raurawa inda jikin yana tashi saboda tsananin tsoron azabar Allah to haka ake so alqur'ani ya tasiri a zuciyar mu'min duk sanda ake maganar azaba ake maganar zunubi ake maganar babban wa'idi da Allah ya sanar wa masu saba wata to sai kaga mu'min hankalinsa ya tashi kai ko ba tafsiri ake yi ba ko a karance ana ramma yake karantawa sai kaga wanda ya san ma'anonin alqur'ani da ya zo kan ayoyin azaba sai ka ga ya rike shi inda jikinsa ya tashi a kalli yadda manyan limamai idan suna limanci suna tilawar alkur'ani in suka lokacin irin waɗannan ayoyi wasu ba sa iya mallakar zuciya sai sun kan kuka saboda ne saboda tsananin tsoron ubangiji ne ma ɗaukaka Allah ta lafi sun matsali mu juluruhum sannan kuma wani lokacin sai ka ga jikin nasu ya yi haske ya yi sanyi ya yi sauƙi ya yi taushi ba don komai ba saboda ne an ambatan a yayin rahama lokacin da kuma aka zo ana maganar aljanna ana maganar rahamar Allah ana maganar irin abin da Allah ya tare da rubun mane da kyakkyawar rayuwa a duniya da lahira to sai kaga mumini kuma cikin sa yayi sanyi yayi taushi yana farin ciki yana murmushi yana jin daɗi saboda sananin kwadani da farai sannan da ya ji wannan wa qulubuhum ila zikrillah sai kaga zuciya kuma ta tafi zuwa ga ambatan Allah sai kaga dan adam yana addu'a a lokacin da yake karanta ayoyin azaba yana roƙon tsarin Allah da azaba yana addu'a a lokacin da yake karanta ayoyin rahama yana fatan ubangiji ta'ala ya fashi a cikin wannan rahama din sai kaga dan adam ya kara kasancewa zuciyarsa ta ƙara kaunar ubangiji mai girma kuka wannan shine ma'anar wa qulubuhum ila dhikrillah sai ga zukatan sun tafi zuwa ga ambatan ubangiji mai girma kuka Allah ta'ala ya ce zalika hudallah lallai wannan shirya ce ta ubangiji mai girma ɗaukaka ya hadin bi mai na ya bi da ubangiji ta ala yake shirya da ita ga wanda ya ga dama saboda haka ba kowa yake samun irin wannan matsayi ba fatan mu Allah ya shiryar da mu Allah ka ba mu irin wannan matsayi Allah ka sa alƙur'ani ya rinda tasiri a cikin zukatan a lokacin da ake karanta mana shi ko muke karanta shi Allah ka sa alƙur'ani ya tasiri a kan ayyukan mu da abu da za mu aikata Allah ka sauƙaƙe mana ayyukan da ka so kai da shi Allah ka nesanta mu da ayyukan da kake ki kake fushi da su shine Allah ta ya ce hadithi man sha da yake shiryar da shi ga wanda ya ga dama wa man yudlilillahu kaga wanda Allah ya kasance shi amma da mu ne har ba shi da wanda zai shirya da shi Allah ta'ala ka kare mu amin أفمن يتكي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وكيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. وتلك من شيء أولا آية اللهم نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم yana daga cikin ma'anar alƙur'ani kitaban ne mutashabihan ne kama da juna ta masaliya kuma da ake maimaita zantarsa da ita wannan aya ita ma akwai ayoyin da suka yi kama da ita za ka za mu dan kawo su don mu ƙara karfafa wancan ma'ana ɗin ko kafin mu shiga tafsirin aya ta gaba faɗin allah ta'ala تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله wannan ya yi kama da faɗin Allah a ayoyin da ke cikin suratul anfal inda Allah ta'ala yake cewa innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum sanadai waɗanda suke cikakkun mummure su ne waɗanda idan aka abatar musu Allah wajilat qulubuhum sai zuciyarsu ta yi sanyi sai ka shiga cikin halin tsoro da rawala wa idza tuliyat alaihim ayatuhu lokacin da ake karanta musu ayoyin Allah zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalu kullum suka ji alqur'ani suna ƙara samun karuwa ta imani kuma a lokacin ne suke ƙara tabbatar da cewa ba wanda yake da su dogara da shi ke Allah yasa Allah ya ce wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma suna dogaro ga ubangijinsu mai girma ɗaukaka to kamar mai tambaya zai tambaya ya ce me zan aikata in samu irin wannan matsayi sai Allah ya kawo ayyukan da su kamar haka ya ce Allah zai na yi imuna salata su ne waɗanda suke sai da sarra wa min ma da rasulahun yufi kuma suke ƙoƙarin ciyarwa daga shashin abin da muka arzuta su da shi ulaika humul mu'minuna haqqan Allah ya ce kada ba suke yayin sallah kada ba suke mako waɗannan su ne cikakkun mummuni na gaske lahum darajatun inda rabbihim suna da darajoji iri-iri a wajen ubangijin su ne girma ɗaukaka wa mankiratun suna da gafara daga wajen Allah wa rizqun karim suna da arziki mai girma a wajen Allah haka ayat da ke cikin suratul furqan ubangiji ta ala ce wallazina idza zukkiru bi ayati rabbihim su ne waɗanda duk sanda ake musu wa'azi da ayoyin ubangijin su mai girma ɗaukaka lam yaqiru alaiha ba sa kau da kai gabarin ta summan ko ya kun wa umiyanin ko su rufe su zuwan ayoyin Allah a da zarar an gaya musu ayoyin Allah sai su rankwafa yi wa ayoyin ubangiji mai jaba ɗaukaka ɗaya da biyayya shi sa hatta a cikin ahalin da Allah ya ba da labarin waɗanda suke irin wannan ɗabi'a in sun ji ayoyin ubangiji ta'ala sai su faɗi sujjada suna kuka suna cewa lallai waɗannan ayoyin Allah ne a ayoyin ƙarshen cikin tsoron bani Isra'il haka Allah ya ambata قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. القرآن ست فائل su yi sujjada su rinka kuka kuma alƙur'ani kullum yana ƙara mana tsoron Allah Allah ka sa mana shi kuma da ƙara mai da ayata أفمن يتكي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وكيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأثابهم فأثابهم العذاب كذب الذين من قبلهم فأتابهم العذاب من حيث لا يشعرون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاكهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الله kuma waɗannan ayoyi sun yi kama da ayar da muka fara buɗe tafsirin yau da ita misali ne ubangiji mai girma ɗaukaka yake buga akan mumini da kafiri Allah ta'ala ce afa man yattaqi bi al'azabi su al'azab yawm al-qiyamah shin yanzu wanda yake jin tsoro da kare fuskarsa daga mummunar azabar yinin gobe alkiyama zai zo daidai da azalimin da shi ko yake ma a kamar azabar za ku zo ɗaya a ga za su zo ɗaya ba ke nan wannan kaga wanda yake kare fuskarsa daga azabar yin gobe alkiyama shi ne mumini shi Allah yake nufi a nan wajen afa mai yadda yattaqi bi wajhi su al'azabi yawm al-qiyama su al'azabi yawm al-qiyama wato yake jin tsoron azabar yin gobe al'kiyama. mun gane wannan to kaga ba zai go daidai da azzalimai ba to shi yasa sai Allah ya faɗi makomar azzalimai din yake wakila lizzalimin za a ce da azzalimai a yi gobe alkiyama zuku ma kuntum tasbihuna ku tantani abin da kuka kasance kuna aikatawa kuna sururuta a duniya na sabon Allah wannan aya ta yi kama da faɗin Allah ta'ala aya da cikin suratul mulki afa mai yamshi mukibban ala wajhihi ahada mai yamshi sawiyan ala siratin mustaqim Allah ta'ala ce yanzu mutumin da yake tafi ban ala ke kifa kan fuskarsa, ba baya waiwaye kawai ya kifa fuskarsa kawai yana tafiya to kaga wannan ba irin tuntuban da zai a rayuwa ba to haka rayuwar yi take haka yake tafi kansa a kife baya bai san inda yake masa ciwo ba wannan ahada shi ya zama towa shiryayye an bayyana shi sauye na ala sirati mustaqim ko kuma wanda yake tafi sauyiyan a a nike a lasirar mustafin a kan tafarki wanda yake madaidaici wanda ne ya fi zaman tuwa a kan daidai kaga mun yamshi a lasirar mustafin wasu da cin malamai rikka ce wannan ayar da suke cin suratul mulki tana magana ne a kan yadda kafuri da mummune za su tashi a yin gaba da kiyama shi kafuri, Allah zai tashe shi a kan fuskarsa shi kuma ne Allah zai tashe shi akan kafafuwansa yana tafa a tsaye a liƙe a daidaice irin yadda ya tafa a duniya to shi ne da manzana suna da salama ya faɗa shi faru kufaru ala wujuhihim za a tashi kafirai akan fuskar sai sahabbai suka yi mamaki suka ce ya ikin Allah ya sa a tashi mutum kuma ya tafi akan fuska sai ubangiji ta ala ya ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji mai girma da daukakan da ya sa suka tafi akan kafafun yau kuma shi zai ba fuskar umarni ta tafi da su ko ba zai iya ba ne ba zai iya inna Allah ala kulli shay'in qadir inna ma amruhu li shay'in a arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun zai iya wannan to shi ne sai manzo Allah ya ce da su iqra'u in shi'tum ko kun ga dama ku karanta wannan ayat da ke cikin suratul tabara aka man yamshi mutubban على وجهه أحدا أما يمشي سويا على صراط مستقيم wanda zai tashi a irin gobe kiyama yana tabbaci ba akan fuskarsa shi ne ya fi gabatowar shi ne ya fi wanda Allah zai tashe shi a tsaye akan kafafuwarsa a daidaice akan tabarki ba daidaice wanne ne ya fi dacewa abin da zai tashi Allah ta a ayat da ke cikin suratu al haka Allah ya faɗa Ya ke cewa yau mai yuka gona fil nari ala wujuhin zuku ma tafata ranar da za a wulla su a cikin ruwa a cikin wuta yuka gona su rinda iyo a cikin wuta ɗin nan ala wujuhin akan kan zuku ma tafata a rinka cewa da su ku dan dan azabar wutar fada Ku ta wadannan su ne kafirai ku za su zo daidai da wanda shi kuma baya son fuskarsa daga wutar nan. kaga wannan shine dalilin da yasa a wannan ayar da ke cikin suratul zumar da Allah ya tashi buga misali sai ya buga misali da fuskar mumini dan shi yana jin tsoron kaga azaba su kuma kafirai da fuskar Allah zai fara yi musu azaba kamar yadda ubangiji bai girma ɗaukaka yake faɗa a rai da ke cikin suratul fusilat haka man yun sa'in nare khairun a ya'ti amina yawmal qiyamah yanzu wanda zai tashi a yin gobe aliyama a wulla shi a cikin wutar jahannama shi ya fi alkhairi an bayyati aminan ko wanda zai zo a yi yinin gobe alkiyama amintacce mai imani wanda Allah zai fashi aljanna wani ya fi zama alkhairi kaga wanda zai fashi a cikin imani kuma amintacce Allah ta'ala ka amintar da mu a zamar yinin gobe alkiyama ko ne a gaba Wani ta ce wa qila lil ladina zalamu za a ce da waɗanda suka zama ko azzalimai zuku ma kuntum tasibuna ku ɗanɗana abin da kuka kasance kuna kuruta a gaba Allah ta'ala ce kazzaban lazina min qablihim lallai waɗanda suka gabace su daga cikin kafirai sun ƙaryata da manzannin da Allah ya koro musu fa atahumul azabu sai ga azaba ta zo musu min haythu la yashuruna ta inda ba tsammani ba haka Allah ya rinka halakar da su wanda mun sha karanta labarin waɗanda Allah ya halakar a cikin alƙur'ani Allah ta'ala ce fa azaqahumullahu al-khizya fil hayatid dunya sai Allah ya ɗanɗana musu azabar wulatanci da ƙasƙanci tun a rayuwar duniya duk al'ummatan da Allah ya halakar da su idan suka azabar da Allah ya musu ta cika azabar wulatanci. ka fara daga dukkanin tun da kan mutanen annabi Nuhu da Allah ya tsakar musu ruwan tufana haka Allah ya tsakar musu da ruwa ta sama ta ƙasa ya haɗe su a tabbatar da su a ban ƙasa ko burbushinsu ba a gani ba sai da ruwan ya gama malale duniya kowa ya mutu sannan sai Allah ya ba wa ya ba sama da ƙasa umarni ya ce su dakata ila ya arzubla ima ake wa ya sama'u asali wa hibal ma Allah ta ce sai aka ce da ƙasa ya arzubla ima ake ya ke ƙasa tsotsin ruwan da kika yi ambaliya da shi wa ya sama wa ya ke kuma sama jimtsin ruwan da aka ce kirin da ambaliya da shi wa rizal ma Allah ya ce shi ne fa da ya kwarare wasa alal judi jirgin ruwan annabi nuhu ya je birki akan wani dutse da ake kira da suna dutsen judi ina fata mun gama nan a zuwa nan sun ga azaba to bayan su ka ɗauki mutanen garin lahaqati adawa kenan mutanen annabi hudu alaihi salam su ma duk da sun gama rashin mutuncin su a ƙarshe Allah ya wulaƙanta su sun gama jin kai fa akhazatuhum fata fa asbahu fi darihim jasimin tsawa Allah ya aiko musu da girgizar ƙasa suka rasa inda za su gudu mutum yana tsaye tsaye tsugunna ya dunkule shi sa da tsawar ta ɗauke fa asbahu fi darihim na sai suka wayi gari a cikin gidajen su kowanne a gurbani ka ɗauki mutanen annabi salihu samudawa waɗanda ubangiji bai girma ɗaukaka ya aika musu farfarin asiya wato rihan ce iska ce farfarin wacce take da tsananin sanyi atiya wacce take mai tsananin guguwa Allah ta'ala yake farfara ha alaihim sab'a layaliya wa thamaniyata ayyamin husuma haka Allah ya saka musu ita sai da aka yi dare bakwai yini takwas husuman ay mutatabi'atin ba kakkautawa tare da zuwa musu fatarar kawma fi hasa'a Allah ta ce idan ka je garin haka za ka ga mutane abubuwa ta a wulakance ka an lahum a'jazu naqlin kawiya kawiya sai ka ce irin bishiyar kututturan dabino ce da aka yanke dabino aka fafe bishiyar haka za ka ganta a wulakance to haka Allah ya wulakantar da to haka idan ka je kan fir'auna da mutanensa duk irin mulkin fir'auna duk irin jin kan fir'auna cikin kankanin lokaci ubangiji ta ala ya gayyato shi cikin ruwan nilo allah ya tsaga ruwan nilo ya ce da annabi musa ya bi da shi da mutanensa mutum na ƙarshe a mutanen annabi musa ya gama fita daga cikin ruwan nilo mutum na ƙarshe a cikin mutanen fir'auna ya gama shiga cikin ruwan nilo mutum na farko a tawagar fir'auna bai kusa ba allah ya haɗe ruwa shi ke nan sun kama cikin gara Allah ya halakar da su haka suka wulakanta a cikin wannan ruwan to haka ka ɗauki mutanen mu mu'tafikat mutanen annabi waɗanda su kuma da Allah ya tashi ma din garin su yayi hmm. ya sa mala'ika ya ɗauki garin gaba ɗaya kan sai da aka yi sama da shi lokacin da aka yi sama da shi ƙauyukan da suke gefen su suna jiyo kururuwarsu suna jiyo ihun zafunansu suna jiyo ihun karnukansu suna jiyo ƙarar zakarunsu amma haka Allah ya kife ba su wajen annan ariha safilaha Allah ya ce muka sa saman ta koma kasa kasar ta koma sama hmm. sannan bai ba su haka ba an barna jihar ta min siki Allah ya mutu ruwan duwatsu na azaba kaga wannan azabar kasance to shine Allah ta'ala anan yake cewa fa azaqahumullahu al-khizya fil hayatin duniya. sai Allah ya tantana musu kasance tun a rayuwar duniya wala azabul akhirati akbar kuma wallahi azabar da Allah ya tanadar musu a yinin gobe alkiyama akbar ta fi girma laukanu ya alamuna ina masu haka? Allah ta tare amin ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون daga nan sai ubangiji ta ala ya ci gaba da cewa lallai ya buga wa mutane kowane irin misali a cikin wannan littafi na alƙur'ani ya buga musu misali a kan rahama don su faɗaitu su imani su samu rahama ya buga musu misali a kan azaba don su tsorata su guje ma saban Allah don su guje ma azaba ya buga musu misali akan waɗanda Allah yi wa ni'ima yi wa rahama ya buga musu misali akan waɗanda Allah yi wa azaba ya halaka ba irin misalin da Allah bai buga ba a cikin alƙur'ani shine yace wala qad barazna lin nas fi hadha alqur'ani kuma wallahi lallai hakika mun buga wa mutane a cikin wannan littafi na alƙur'ani min kulli masalin duk wani irin misali da ka ba abin da ya rage mutane sai biyu shi ya duk wanda ya zaɓi fata har shi ya zaɓan makarsa da ba irin bayanin da Allah zai akan mata ba duk wanda ya zaɓi ya zaɓi shirya shi ya zaɓar makarsa malin ta dafa inna ba ya haɗa da nafsihi saboda ba irin misalin da ubangiji ala zai buga a cikin alƙur'ani ba wanda kuma ce to ai ban saurari alƙur'anin ba shi isa ban ji misalin ba to sai a ce to duk duniya ba a tsarar da irin ka me yana kasa kai karatun alƙur'ani akwai abin da ake karantar da shi kyauta arha a duniya irin alƙur'ani akwai makarantar da take da saukin shiga irin makarantar alƙur'ani yanzu nan zaka zo wucewa ka ga alaramma a tsangana yana zaune yana karanta Alƙur'ani, da ka tsugun na ka gaishe shi ka ce malam tilawa zan rinda zuwa daga ranar ka ɗan makarantar ba registration babu jam ba ULE ba kudin regulation ba kudin over ba gari over haka ba ɗauke ka cikin makaranta alƙur'ani ba ba sai da lokaci da makaranta alƙur'ani ba ya fi komai sauki babu abin da yake saukin koyarwa a duniya irin alƙur'ani dan ba abota alƙur'ani ba sa ruwa alƙur'ani ba sa ruwar alƙur'ani kawai abin da suke bukata yadda za ka yi imani ka karanta yi kokari kai biyayya ka jure dan shi alƙur'ani dole sai an sha wahala kafin ka same shi galibi abin da yake biya mutane albarka alkur'ani a yau shine wai su da yadda su sha wahala ba sai kaga an kai yaro makaranta alkur'ani an kula masa hula da uku babar ta saka su wani to ya bai samu alkur'ani sai ka ga an yi wa yaro bulala a makaranta alkur'ani wai babansa ya zo yana bambari ko ba shi ba alkur'ani ai alkur'ani sai an bugu ake samun sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba a saukar masa alkur'ani ba sai da aka gaya masa nauyin alkur'ani din inna sanulqi alayka qawlan thaqila Allah ta'ala ce lalle za mu saukar maka da wani zance tsakilan mai nauyi saboda haka waya ga maka ana kwance ake samun alkur'ani dole sai an tashi sai an yi aiki sai an jure sai an yi wahalar yunwa sai an hana ido bacci sannan ake samun alkur'ani wani lokacin ayar ba ta shiga sai an sai tsula bulala sai da shirhu don akwai ayoyin da akwai kalmomin da suna da nauyi a cikin alkur'ani in dai za a rinka karanta maka su a wannan kawai ba za su taba shiga ba amma akwai ayar da duk an tsula maka bulala zarar zafin bulala sai buɗa hanya sai ta shige cikin kwakwalwa. Haka haka haka haka haka haka haka haka haka haka haka haka haka haka haka lokacin muna haddar alkur'ani a wata makaranta a kano ba zan faɗe ta ba ba wai don ba ta da falala a kaina ba a tana da falala a kaina a shekarar 1992 farkon shigan mu an buɗe tafiyar qur'an muna cikin suratul baqara izinin farko a wani abokin karatunmu har yanzu idan muka da shi muna kokarin da wannan kalma da an zo fada ubangiji ta ala mauna أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يعرفونه من بعد ما أقلوه وإن الكلمة ما أقلوه شيئا كافة duk sanda aka gaya masa sai ce min ba'di ma a alaquhu ah, ita kuma ayar min ba'di ma aqaluhu akai akai akai akai ya faɗa ya kasa faɗa da aka samu wata doruna mai baki bi ana zumbuɗa masa sai ta haukan harshe ce ba ba su su dan Allah ma aqalu da wa da lafiya da kan ne ya iya ta a irin waɗannan wambo din Ya'yan wankan fatalliya ya'yan wankan roba ba za su yi alƙur'ani ba sai alƙur'ani ba sai an bauta wa alƙur'ani sai an yadda an ci bugu sai an yadda da yunwa sai an ci ɗan bagalaje sai an yi bara an sami gajala na alƙur'ani yake zama ka haƙura da gajalan nan wata ran kai ne mai ba da basmati rai haka wa kallawa da ka hannun samu alƙur'ani ko ba mutane da bai a duniya ba wanda bai samu alƙur'ani ba ya kai su can gani ya kai su can gani kun gane wannan ya yi kwan mu nema alkur'ani Allah ta'ala yace wa laqad darabna lin-nas fi hadha al-qur'ani min kulli masalin la'allahum yatadhakkarun mutane su tuntuni su dauki wa'azi a cikin alqur'ani Allah yace ƙur'anin arabiyyan shi littafin alkur'ani littafi ne balarabar littafi rayuwar bi iwajin wanda babu karkata a cikinsa. kamar yadda Allah ya faɗa ayin farkon da ke cikin suratul kafi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwajan Allah bai sanya littafin alqur'ani ya zama to karkatacce ba yaya yake sai Allah ya bayani ce qayyiman li yunzira ba'san shadida littafin alqur'ani ni kakkan littafi ne saboda haka duk wanda ya same shi zai sa hanya dodar wacce babu fara a kanta har aljanna insha Allah Allah ta ba mu albarkacin alqur'ani Allah ta kara mana harkar makaranta da alqur'ani غير ذي عوج لعلهم يتقون الله يشهد ان masu التقوى Ashe ana iya samun takawa ne da kiyaye dokokin ubangiji ta ala an karanta alqur'ani an san ma'anoninsa أن ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون wannan aya ita kuma ubangiji mai girma ɗaukaka ya buga misali ne akan mushrikai da mummunai su mummunai sun dogara ne ga Allah shi shi kadai shi suke bautawa shi suke neman taimakonsa daga gare shi kaɗai suke samun umarni amma ka ga mushrikai to su kuma addinin da malmalallan addini ne ina fata mun gano nan hankulansu a rarraba yake suna da iyayen gida iri-iri wannan ya ba da umarni wanda ya ba da umarni sai a raba musu ta su rasa umarnin ma za su yi domin umarni din masu cin karo da juna ne in ka ce za ka bi wannan to ka saba wancan in ka ce za ka bi wancan ka saba wannan to kaga babu a tarar irin mushriki kenan shine Allah ta'ala yake baraballahu masalan lallai ubangiji mai girma da kuka ya buga misali akan rajulan fihi shuraka'u irin mutumin da yake da iyayen gida da ya sanya su zamanto abokanan a tarayya da juna shaki suna waɗanda suke ba shi umarni mabambanta da juna wannan ya ce ke kaka gabas shi kuma wannan ya ce tafi ba kuma a lokaci ɗaya in ya je gabas ya saba wanda ya aike shi yamma in ya je yamma ya saba wanda ya aike shi ne gabas to haka ake wato katantanwa haka ake kwallo da zukatan mushirkai kullum akwai sabon umarni wannan ya ce masa ga abin da zai wannan ya ce masa ga abin da zai a cikin waɗanda ya ɗauka a matsayin alloli Allah ya ce wa rajulan salaman li rajulin ga kuma wani mutum shi kuma ya miƙa kansa ne gaba ɗaya daga ubangiji guda ɗaya shi shi kaɗai a wajen sai ke samun umarni a matsayin sai a wajen sai ke samun hali ko irin wannan yana da tashin hankali aiki tara tara makansa ayyuka ba to misalin wancan na farko matsalar rajulan fihi shuraka'u shi shine misalin mushriki wanda ya iya tsaye da zuciyarsa wuri ɗaya cikin bin Allah ya iya yadda da cewa Allah ne kaɗai yake yi saboda haka sai ta biyar je yana bin bokaye yana bin ɗan tsubu yana bin malaman duba kowa idan ya je akwai mabambancin umarnin da zai ba shi shi yasa kullum imanin ƙara lalacewa yake kullum ƙara samun tawaya yake a cikin imani kullum ƙara samun rashin manufa yake idan idan ya ce abin da wancan zai gaya masa daban abin da wannan zai gaya masa daban amma ka ga mumini shi ya mika lamarinsa ne kadai zuwa ga ubangiji zai maka ɗaukaka duk matsalar da ta taso masa sai tuntuɓa alƙur'ani duk halin da yake ciki sai tuntuɓi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai da wani haƙi to wannan shine wa rajulan salaman li rajulin shi kuma ya mika wuyansa ga mutum ɗaya shi shi kadai shine Allah ya ce hanyar tawayan masara shin dan Allah ta fuskar nutsuwa da kwanciyar hankali waɗannan za su yi zaman tuwa abu guda ɗaya har ba su zaman tuwa abu guda ɗaya ba shi yasa mumini ya fi samun imani ya fi samun kwanciyar hankali ya fi samun nutsuwa saboda da Allah kaɗai ya dogara duk abin da ya same shi ya san daga Allah ne kun lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana duk abin da ya rasa ya san daga Allah ne Allah ma asabaka lam yakun li yudiaka wa ma akhta'aka lam yakun li yusibaka ya san duk wanda ya amfane shi a rayuwa Allah ne yake mace shi yace ya zo ya amfane shi in mutane ba su amfane shi ba ba zai gaba da mutane ba dan ya san Allah ne bai ba su ikon su amfane shi ba wa’alam annal umma lawistama’u ala an yanfa’uka bishe’in lan yanfa’uka illa bishe’in ƙarƙa ta babu ba ku laka وإن سمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصبر هذا فائدة تجي لا أبدا أن لا يقدر ذاك سامو ذاك سامو لا أبدا أبكي تعالى يقدر ذاك سابيش ما ذاك سابيش قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا لن أنا شيء ما تبين الأمر من قال ولا وكذا wanda yake da wannan ka'idar wanda ya fahimci wannan addini wanda yake ran addini ya samu kwanciyar hankali ya samu kuma zaman lafiya amma wanda yake da rauni a cikin imani wanda yake da shakka a cikin zuciya in ya samu yana tunanin wane da wane ne fita taimake shi to sai kasa gane cewa a cikin malamansa wane ne mai karfin addu'ar da ya taimake shi addu'ar wace ce ta fi kaga daga nan ya shiga cikin matsala kenan don kuma ya rasa to sai ya rasa cewa a cikin malamansa su wane ne ba su aikin da ya karkuwa ne ne ba su aikin da ya karkuwa ba shi kenan ya shiga to daga nan kuma sai fara rigima da mutane da zarar ya samu ya manta da Allah in ya rasa kuma ya ringa rigima da bayan Allah yana tunanin wani ne ya cuce shi wani ne ya zalunce shi wani ne ya hana shi wani ne ya kaza ko kuma in ya samu ya ringa tunanin da dabarar sace da wannan bibiye bibiyan bokayen shi ya kai shi zuwa ga matsayin da yake kai wanda kuma ƙarya ne istidraji ne ko da kana ganin ka samu din ta wannan hanyar eh gashi a zahiri ka samu ta wannan hanyar amma istidraji Allah ya maka ya maka ne domin ya kara halakar da kai domin kuma ya kama ka da cikakkiyar dabararsa shi ubangiji da girma faka kamar yadda Allah ya ce wa umri lahum inna kaydi matin sanastadrijuhum min na ya alamuna saboda haka kan wani ya da tunanin cewa ya je wajen bokaye ya je malaman tsubu shi ya samu ko ya yi wani asiri shi ya rasa ya rinda tunanin nasara shi a gare shi wallahi ba nasara ba shi a gare shi istidraji ne inda ya yi haƙuri duk matakin da ya taka a rayuwarsa dama can Allah ya rubuta bai taka shi ba sai ya yi wannan biye-biye din ba rashin haƙurinsa da ya kai shi zuwa ga bokaye ya rasa imaninsa ya rasa kusanci da ubangiji da ya ba ɗaukaka ya kuma wulaƙanta rayuwarsa kuma wannan abin da ya samu ba zai taɓa jin daɗinsa a duniya ba ka kallon kullum zai zama to cikin wahala cikin kaskanci cikin koma baya kuma ba girin girin ba dai sai mai inji ba hoshi mm. ba farkon ba karshen ba a yanzu da yake ganin ya samu ba shekara ta nawa ta rage masa a rayuwarsa dama nawa ta rage masa rayuwarsa ya ji tsoron yaya karshen rayuwarsa za ta kasance kai kaddara ma rayuwar ta kasance ana ganin sa yana da shi to ba duniyar ba lafiya in ka tsira a duniya shi ke baka lasisin ka tsira a lahira in ka samu a duniya shi ke baka lasisin za ka samu a lahira in kana da matsayi a duniya wannan ke ba da ma'aunin cewa kai mai matsayi ne a lahira in mutanen duniya sun soka wannan shi ke nuna Allah zai soka a lahira to yi kokari ka gyara alakar da ke tsakaninka da ubangiji da ke maka kuka Allah ta ala ka tsare muka tsare mana imani mun gane wannan shine Allah yake har ya tsoya ni masalan irin wannan za su zama to abu guda daya amsa ba abu guda daya bane ba to shi zai ya sa Allah ta'ala a ƙarshe sai ya gode wa kansa ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah da yi wannan jawabin kuka gane ko akwai da bai gane ba ko tun da kun gane kowa ya ce alhamdulillah Allah ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah bal aktsaruhum la ya'lamuna sai dai da yawa daga waɗanda muke isarwa da wannan sakon ba sa gane ba Allah ta sa mu cikin masu gane ne daga nan tayi إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون wannan aya ubangiji da girma ɗauka ya saukar da ita yana yin raddi ga mushrikan larabawa da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fatan mutuwa da su da yahudawa waɗanda sun mai wa mutuwa wai su a tsammanin su idan ya mutu sun mota wannan da'awar ta mutu ta tsaya ba san cewa shi addinin Allah ta tsoro ba ne in Allah ya tsarar da shi ba abin da yake dakatar da shi rayuwar wane da rasuwar wane baya takatar da addini ina fata mun gane wannan sai lokacin da kake tsammanin babu wane sannan addinin zai tsaya a lokacin Allah yake bunƙasa addini a lokacin Allah yake yaya addini a lokacin Allah yake kukkurta addinin lungu da sakon duniya shi yasa ayoyi da dama ubangiji mai girma ɗaukaka ya ba mu labarin yadda yake lallashin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in sun masa fatan mutuwa dan shi fatan mutuwa ba bane da dan adam zai ji dadin sa duk wanda yazo ce yana wa da fatan ya mutu ai kaga ba zai ji dadi ba ko to dole duk wanda aka yi fatan mutuwa zai ji ba daɗi a cikin ransa to shi yasa sai Allah ya lallashi annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar irin lallashin da ya masa yace wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa innaka fa huwa al-ghalibun Allah ya ce ba mu sanya wani mutum a bayan ka zai dawwama a duniya ba dama Allah bai wannan alƙawari din ba duk shekarun da zaka yi ba a duniya wata ran sai ka mutu a bakin lista da suke cewa suna ba fatan ka mutu shin yanzu idan ka mutu sun kuma fa huwa khalidun dawwama za su yi a duniya to kuma me amfani kai wa da fatan mutuwa yanda ya mutum sai ka mutu shi da ya tafi bai gaggawa ba kai da ka jira ba kai jinjiri ba akwai dai ta matariyar cikewar ita ce mutuwa walau ishta alfin summa alfaini ba'dahu fala budda min yawmin tasiru ila al-qabr ko da za ka shekara dubu a bayan dubu din a tsara maka shekara dubu biyu bayan dubu ba dubu uku ba kenan fala budda min yawmin tasiru ila al-qabr akwai ranar da babu makawa sai an kai ka kabari to me ne a ciki ina ba sabon gano wannan har babu wani da ka ce za ka yi wa dan adam fatan mutuwa kuma wannan mutuwar ba za rashin mutuwar ba zai tsere ta kai ga azabar Allah ba shi sa Allah yake faɗa ayoyin da ke cikin suratul baqara yawaddu ahadum law ya'maru alf sana a cikin sa wanda in ana tambaya rayuwa sai ya fatan ina ma a bani shekara dubu sai Allah ya ce wa ma huwa bi muzahihi min al'azabi an yu'ammar wannan ba zai kubutar da shi daga azabar Allah ba inda za a ba shi shekara dubin a ƙara mai dubbai ma bayan dubu ɗin wannan shi ke nuna ya tsira bai nuna ya tsira ba to ita ma wannan ayar da suke gabanmu haka Allah jalla wa'ala ya lallashi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake da shi innaka mayyitun wa innahum mayyitun lallai eh da suke cewa ka mutu eh lallai za ka rasu ya aikin Allah wa innahum mayyitun kuma su ma za su mutu su mushe to sai ne ne a ciki abin da zai same ka zai same ni na yi san maka gorin ko kai ka yi sa kai mun gorin in kana da wayo kana da dabara ai ba magana abin nan sannan kuma ita mutuwa da kake wa bana fatan mutuwa ko kake so bana ya mutu to shi fa yanzu da kake masa fatan mutuwa din ka nuna masa sa, ka nuna masa ƙarshen talar mutuwa da kake so yi to kai ka san yadda ta karɓa da zo in kana fatan ciwon ciki ya kashe shi to shi an ga tasa kai ko wani Allah a bakin kura za ka mutu ina fata mun gane in kana ba san ya mutu saboda yana da'awa saboda yana karatun alkur'ani saboda yana limanci saboda yana da kaza to shi alhamdulillahi rabbil alamin ya mutu a masallaci safiyar ranar juma'a yana limancin sallar azmani yana karanta sa'ala sa'ilun bi azabin waƙe a cikin a ta sura umarnin bayar da haƙuri fasbir sabaran jamila innahum yarawnahu wani wa ɗari ba. ya karanta wannan shi an ga karshen fa kai kuma ya daga karshen yake da tudul ma'ari da kai ta kulu lana isbiru safaran jamilan lan yafuta al-munzar kana karanta suratul ma'ari da suka kashe ka. kai ta kulu da na isbiru kamar kana ce mana ku hakuri sabaran jamilan hakuri mai kyau lam ya busal munzaru shi wanda ya kashe ne ba zai tsira ba ba zai tsira ba har a wajen Allah Allah ba ta mun gane su. saboda haka kowa ya fatan samun kyakkyawan karshe ina ta mun gane wannan innaka mayyitun wa innahum mayyituna lallai kai za ka rasu ya malakin Allah kuma su ma za su rasu wannan aya tana daga cikin ayoyin da sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya ƙara masa ya ja, ya karanta don ya dawo da hankalin sahabbai ya dawo da su cikin tunaninsu bayan mafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya wafatin sai na bakar ba ya cikin garin Madina yana can ya samu labari ya shigo yana shigowa ya ga masallaci ya mauce, wasu suna kuka wasu suna cikin tashin hankali wasu suna karyata labarin da aka bayar na wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallam kowa an kalli ya fita da cikin Allah ya sa wa sayyidina Abubakar Siddiq zuwa. ya shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin matar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yarsa siddiqa bintu siddiq ya daga mayafin da aka nuna da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare masa kallo ya ce wallahi ya na aikin Allah Allah bai ma alƙawarin zai ma mutuwa guda biyu ba dan su annabawan Allah ba sa su ma ina fata mun gano wannan in dai mutuwa ta zo mutuwa ce kawai shi sa duk annabi daga cikin annabawan Allah ba a daukar sa sai ya shirya haka Allah yake wa annaba wannan tuhuma shi da sai Allah ya aiko mala'ikan mutuwa ya samu annabi ya ce wata to ya annabin Allah lokaci yayi an shirya a tafi ko za a dan ƙara tsayin sawa su kuma tunda suna da shauƙin haɗuwa da Allah ba sa neman tsayin sawa duk da an samu tsace su sun tsayin sa annaba Adam ai ya nemi tsayin sawa an ba shi shekara dubu a duniya <laughs> da ya duba shekarun ɗaya daga cikin 'ya'yansa ko annabi shaibu ne ko ne sai ga sun yi kaɗan sai ce a ɗauki shekara hamsin a tara masa ranar da aka zo za a ɗauki ran annabi adam aka ce masa lokaci ya yi a shekara da dubu aka bani yanzu kuma ɗari tara da hamsin aka ce ka manta ka yi kyautar shekara hamsin wa a haifna ila adama fanasiya wa lam najid lahu azma Allah yace muka yi ba alƙawari da annabi Adam ya ba da kyautar shekara 50 amma fanasiya ya manta wa lam najid lahu azma mu same shi yana da himma ba ya manta ina fata mun gano wannan haka annabi Musa shi ma da aka ba shi sai da shi a dan sakin samu aka ci to sai kaka samu saniya ka taba bayan ta adadin gashin da hannunka ya taba adadin shekarun da za a kara ba da shekarun sun kare kuma dole ya tafi haka annabi sallallahu alaihi wasallam na Aisha tace yana kwance kan cinya ta na yana la ma'rafiqil a'la la ma'rafiqil a'la a a hada da madaukakan da suke sama sai tace to na san cewa lokaci yayi domin mala'ika ne ya zo ya tambaye shi aka ce to ya mahaifin Allah ga fa lokaci ya kawo jiki a tsakin tare ko a tafi manzo Allah ya ce da ma arfi fil a'la ko shi sa sai na baka ya ce to Allah ba zai hada maka mutuwa guda biyu ba sannan sai ya karanta wannan ayar ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun in wasu za su celebration za su murna da rasuwar ka to dama sai za ka mutu wa innahum mayyitun kuma wallahi su ma sai sun mutu summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimuna sannan kudin ya ma'aikin Allah da ke da su a gaban ubangijin ku da ya ba ɗaukar lawo ya hukuma sai an tattauna abubuwan da suka fara a duniya lokacin da wannan aya ta sauka kamar yadda hadisi ya zo a cikin musnad na imam ahmad ibn hanbal Allah ya tsanta da tarar rahma daga wayar az-zubair ibn al-awwam yake cewa lamma nazal hadhihi al-aya lokacin da Allah ya saukar da wannan aya kuma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tafsasun sannan wallahi sai kun yi husuma a gaban ubangijin ku mai girma daukaka a yanin gobe alkiyama qala zubairu sai zubairu dan awwam ce, ya rasulullah ya ma'aikin Allah a tukarriru alaina al-husumatu yanzu husumar da aka yi ta a duniya sai an maimaita ta a kiyama qala sai manzon Allah yace na'am wallahi sai an maimaita ta a kiyama saboda haka ka shirya duk rigimar ta waɗanda kuka yi kuma mai sa lahira in ba ka san ka kire wani sun yau ka je ka ba shi hakuri ko ka biya shi hakkin sa don wallahi sai kun mutu ma da shi a nuna ba da kiyama ina fata mun gane wannan duk wanda ka kifi duk wanda ka zagaye duk ta kai wa biyu biyu duk ta kai wa walawala kaya sun karu kace ba a karba ba sun shiga ba kace kace ba su shiga ba an samu kwabbai ce sisi sisi aka samu wallahi sai kai bayani yin gobe an kiyama dan kuna nan da ɗabi'ar cutar junan kuna da ɗabi'ar zagaye junan ku a shirya bidiyon iri iri rini rini sai ta yi kilishin, sai kuma lokacin son zuciya ya shigo wallahi sai an maimaita wannan hukuma a gaban Allah na alkiyama da ka in ka san kayi tun yanzu ka je ka nemi kulhu ko ka nemi yafiya ko ka nemi haƙƙin mutane ka bar Zubair dan Awwam ya tambayi annan sallallahu alaihi wasallam yake a tukarruru alaina al yanzu duk hukumar da muka yi a duniya ya ba aikin Allah sai an maimaita mana ita a lahira qala manzon Allah yake na'am sai an maimaita ta kakka ga alhaji mashi ya gama maka shari'a kaza ta ka tsira wallahi har kiyama sai an maimaita bai girma cin george eh. sai an maimaita duk shari'ar da kai a yi rungo ba alkiyama mun gano wannan kala sai al-zubayr ibn ma'awam yace innal amra idan la shadid lalle al'amarin jami'i ba mai Ba bane ba yana da tsanani saboda alkiyama al'amarin ta yana da tsanani ina fata mun gano wannan ko lokaci ya ci ya cinye sai mu dakata a nan wajen abin da muka fara dai Allah ta laka ba mu lada wanda muke kurko ko tsiban harshe ubangiji ta laka ya fi mana kuma yanzu mun zo kan izbiti na 46 cif cif a cikin tafsirin alqur'ani sura izbiti 14 Allah ta mu gara na sauka insha Allah Allahumma ina fi man hadai wa ina fi man afai wa tawalla fi man tawallai wa barik Allahumma lana fi ma atai wa qina wa sirif anna sharra ma qadai fa innaka tuqibil hajji wa la yudha alayk innahu la yudhil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 المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين